ba komai ba ali dj ku shiga daga ciki ka ce da da liman ka ce ya zo ina neman shi ku je ku je ce da liman ina neman sa ka kake ganin kamar abu wallahi shi zai maka da shi ne kai mutumin sa ka gani noma haka ake noma haka ake noma eh? hannun dama ne a gaban ka ka koma da dama me yunwa ne yunwa yunwa ali ka san yadda muka da kai shi da kotar fatan yana na buge ka so kake sake buge ka wallahi ba karamin aiki na bane ye ma nake ji a aiki irin wannan ƙarya kake yi idan kai ka gama ina gaya maka Dija, abincin ne sai yanzu ke gara kawa. Na ce abincin sai yanzu ga daman kawowa na shi da kike wani magana yin yin yin yin ba za ki iya bude bakin ki magana ba sosai munafika mazo mazo mazo a a ce shi abinci da kike satura baki dona kai da kuma da kuma da kuma Estamos essa galera aqui. da kai salus mai ta muka da kita ta gaya maka ne ka zo karama mata kai ali ko da karama mata ne haka kamata ki zama ba tsoro to gafaran nan a kan wata amma kula da ni da kake ta kallo na ina tunanin lokacin da ake aure ne dijen kika aure ban san wanda zai kula da ni to ni man Allah ya zaka kai aure kuma zaka samu ko dije

gwaje ba komai ai wallahi ba komai to amma yaya zai je ran da aka dauke ki daga nan gidan aka ki gidana haka ne sani amma ka san duk burin mutum bahaushe kuma cikakken dan musulmi ya ga yarsa ko kanwansa a ɗakin mijin wannan kin yi gaskiya dije to Allah shi taimake mu wallahi kin ga wai gona na je nan shine kayana da suka har kawai ina cikin aiki kawai sai na yi na faɗi wallahi ga miki ina tashi kawai na ga yana yana kallon yana ta dariya ba dai ka ji ciwo ba ba in dai kuje amma yace ni zan ba ki labari ki jangala ta wa ce ka eh sani ne baba sani wa wani sani sani kira malamin Mungkin bakin nan da ni yi hada wani malam sani kai ne malam sani koko ne malam malam mudi a baba na ne baba ka ne malam mudi eh. to mudi muka san shi kuma haka yake ha gobe kuma haka yake kuma wa ce ka zo nan oh, wurin dije na kana bani mamaki shin wai kai amma ba haushe ne kai kai kaka mana maganan rashin hankali ko ba mutum bai je makaranta ba san da rana za ta faɗi ya kuma san take fitowa amma ake kiran dijangala dijangala tawa ake faɗi tawa faɗi da bakin bakinka kai ko ɗaki kana da shi bale unguwa bale gari sannan za ka kama hanya ka zo nan ka je wurin cakuri cici irin naka ka je neman auren ka can na magana kana mun haka da ido mai da aka ce kuna da ni shi za ka yi mani na haka yanka ke ke da kika kawo shi nan wani take na raka na raka cikin na ce ta shiga gida ta mai gari daina kuka mana kin ji daina kuka ki haƙuri mana ki haƙuri kin ji ko a tana da gaskiya a fata da mu mu ga dodanni ba haka ba ne malam ka san shakuwa shakuwa ce ka san mun shaku da tun muna ƙanana za ka kai mana shinkunya kuna ƙanana a hannuwa kuke ba hannu na kuke ba in zancen gaskiya ne bai sa ba shaku da ni ba ƙarar ban sa ƙaryar wofi La ila il. dan yaron ta. Hmm? ki. Ki kuka kin ji? Wata uku kawai zan yi zan Ki To Allah kiyaye hanya. Kai sha sha sha. haka zaka je da kanka randu kwalele ka shiga cikin binni baka sa hula ba ai zan sa hula halin da ake ciki ne sa gaba ɗaya kudin bauchi Allah ya kiyaye hanya Allah ya da sa Allah dan Allah sa dan Allah dan annabi kai hakuri kai hakuri mana hakuri kuke zuwa sai an bata hakuri sannan zai tafi kin ga tije gaskiya zan tafi birni in je in yi tirani idan ya so ko menene na samu kuɗi na ina zo a magana auren nan kawai misali ka san ina son ka amma ba na son da bijira ne ka san shi ne uwana shi ne haka ne dije amma dai ki haƙuri idan na je da dawo ko menene aiki sai an jima an sha da ciki ko? an sha da ciki ok ga kayan nan kana da dangantaka da ita ne sai dai uban dai ina da dangantaka da uban da makwabci ne to a gaskiya lado ba zan magariya ba ni na ga yarinyar na ina son ta amma ka san a rayuwa mutum yakan ga yarinya dama kawai ta shiga jininsa ya je yana son ta wannan shine da ka ji na ga ma ina son ta wannan da mu ranka yadda wannan ai ka ma rufa musu asiri ba damuwa wannan ba damuwa yarinya kawai ta zama shashasha jikinta ya saki kin sa ta aiki ta yi ko kuwa zai je ɗigo hakin saki gaya min jiki da jini kin kuna ƙananan ku da ke da ɗan uwanki kuke tare a hannuna amma ku me ke mana rashin kuya jiki da jini ni abin da ya dame ni ma yanzu babu abin da za mu ɗora a gidan ba komai kayan abincin duk sun ƙare Chop! to abarin ga baki, taro ban da shi karfan fana ban gan shi ba in zaki san yadda zaki dabarin zaki samu ki samu dabarin da zaki a samu wani abu wanda shi an samu a warware Zaki fa kwano ko? dan wajen alhaji mai su dan wajen alhaji wanda nake mashi aiki a gidan gona kai au dan gidan alhaji babba eh shine mai gidan kaji mm, shi fa kai au hafizu da kai ji hafizu da zama ai yana karami na san shi haba na do na duya ban san hafizu ba dan alhaji ya zo da mota kitika haka da akwatin kwai shi yana gefe akwatin kwai na gefe ake tafiya <laughs> hafizu hodan ne ma kai ba wani abu ne yake tafi da mu ba eh. wato wajen ka dijan dj dj eh, to to dijan galaba to me ta mashi ah, yana santa ne kuma zai aura mm. to ka san yayan masu kuɗi suna da buƙatar duk abin da suka gani su ga sun same shi cikin lokaci haka ne Allah do a gaskiyar magana ita ce DJ na yi alkawari kuma ubanta aminin mu ne duk da dai muna sauri bai kamata mu dan bata lokaci ba ga wannan ka bashi ya ci goro ya so zuwa da yamma sai ka zo mai da buhun shinkafa da na masara da na wake da na gero duka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi a ya haka kai kai kai kai karba ko daddawa ko kuka ka saya ai baka san ai ba abin da zaka zo ne saboda darajar babanka a ce an ki maka ba sai ka da wannan ba yanzu abin da za a yi a babu ba wani abin da za a yi wannan na gida ne ba zai zo neman wani abu da shauru ka samu za wai kai da wani lokaci kake dawowa gida ne kakan kai magariba ne a can eh wani lokacin ma na kan yi kwara biyu uku a can to kai ba uban dija bane ina babanta kai ba babanta ne yanzu abin da za a yi tunda dai nan cikin wurin da kake ba wani mai gyara maka ko to sai a turo dije sai ta je ta ringa dan kakkade maka eh, eh, eh, wannan falon a gyaggyara maka eh, eh kaga sai su fahimci juna a sosai kuwa ko sosai mala da ai wannan da kai da kanka ma ka bashi ba ba sai ko nan ba eh. eh ai ba damuwa eh habibu a a ah, ba ai yaro ne da ganin shi eh, ka iya da oh to to <laughs> ma ma yaya yaya yaya ina daura dabara dabara me kabarar da rogon to wallahi kabarar da ka sanka kuma wallahi sai ka nema mana abin da za mu ci ya na kokari na nemo rogo na dora mana kuma shikenan kawai sai ka zo kuma kai ka zo ka barar da shi to wallahi tallahi sai ka sai da za ka yi da ina da kudin na ci rogo kake san abin da ake ba in an yi abu kina yan yan yan na bar me zan da rogo ina da wannan Kana da wannan ciro ko? Ai na ka samu kuɗi. Hai. Wannan kuɗi yake gani shi. Allah ne ya kada ta haka. Bayan na fita. Eh. Inda ta kaita maki zance. Kin san yaron nan? Hafizu ba ki san shi ba, amma kin san baban shi. Dan waye? Haba Alhaji mai gidan kaji da mai gidan gona gidan kaji. Dan gidan Alhaji Muhammad Marigayi. Shi ba ka? Shi ne ya zo. suka zo nan da lato a'a lalle ya gaji mahaifinsa wajen kyauta a'a ba haka kai ba wannan shashashar ya gai ya ce yana so yana son ta da aure da ba da dan je in karambani ina Allah ya kiyaye da zan ce tana da wani tsayayye ashe ba tsayayye bane to shine muka gama to har ma na zo ne abin nan naga tunda yaro kirki ne to yanzu na yanke shawara tunda lado na gudun ko ba haka ba za a daura masa aure kenan a ba yanzu ba ai abin yi yanzu za ta rinka zuwa ne can gidan gona tana tana dan gyaggyara masa a wannan wuri kin san ba kin san lado mashirici ne ba me mashirici ne a gaskiya ban yadda da wannan maganan ba wannan ai ba magana ba ce ba ya za a ce yarinya kamar wannan a je a hada ta da wani ƙato ba muharramin ta ba a ce wani wai za ta rika gyaggyara masa gida gaskiya ni ban yadda ba za ki je ko ba za ki ba ke kuma to waye da uwar zan tura shi ce ni gaskiya ban yadda ba gaskiya ban yadda da wannan magana wannan ai ba magana ba ce da sake wai an ba ka kaza kai ke ke ke hauka kike wani surutu Ni ma kike ki sara baki da bakin ki ke riki yarinya ta tana kakanuwa a ce daga baya an samu wani abu to yarinya yar amana a wajen ka amana ce fa a gunta to wai ban amana dan wana ne ko dan wanki ne ya haife su Ana ba ita kadai bace yau namijin da ya tafi tun da ya tafi me ka ko huda ai aiko min da shi ni da tana gida ga arziki ya zo same mu buhun shinkafa za a kawo lado zai zo da buhun shinkafa an jima da ko da wani abu aka ce dan ni ko in ce wani abu billahi lazi sai kin ga abin da za abin nan ka gani da kuɗi kina wani hauka ka a sai buhun masara wani waje ka je ka ci waje nama mai wajiya wajiya ina ai sai na ci nama to ka je ka ci nama to wallahi zaki sa rinka cin tsire ko balangu wallahi ka ci rogo wallahi ka ci rogo kuma bari ga miki sa wani lokacin manya idan suka yi magana sai zama kamar karin magana dole sai ka za a gane abin da suke ko da ke ko ke yar karkara ce ba za ki fahimci abin da yake nufi domin ke kanki na san ki san baiwar da Allah ya miki ba kina da kyau kina da diri sannan kina da kamala ko da ba wanda ya kawo ki ba yanzu kenan ga tsintsiya nan ki dauka ki fara share cikin sa so ki ji daɗin duniya ba sa so ki san meye duniyar ke tafiya dan Allah ka yi hakuri yaushe za ta dawo? Kyau na hauka mana. Yamma kina zan ki kwanta da hankali za ta ta dauko. Da ba ta kan wuce haka wani lokaci. Kin san aiki. Ni hankali na ne bai kwanta ba wallahi. to da ka san tarayyar budurwa da saurayi a wuri ɗaya kuma su kaɗai abin akwai wuya sha'ani wa ga maki su kaɗai ne lado a ina ke kullum fa can yake wuni hawan lokaci ya kwana biyu kwana uku a can fa ya haƙuri mai gida ai ni ban sani tun da ka san ba fita nake ba magana ki ce wani wani wani su kaɗai ga kaji ma a guri ga dabbobi iri iri hashanun hashanun kasar waje akwai a gonan nan mutane fa wa me ke ne baki faɗa ne ba wani abu na ce ba fa mutane kin na ce lado ko kin rena lado to Allah ya dada ita lafiya shikenan ne sa na tambaya ana zaki dai yamma ta ne zama da yake shashashaci wannan guda uku guda huɗu a ce ta rinka zuwa habiban da ba za ta rinka zuwa mana da shi ba

to ka roki Allah ya fi maka ballantana ya yanke shi da ke dan adam kinga da Allah rabu da wannan kukan da yayin naki in ga wannan zai ki bata kin ji ko fita ki gawa mutane ki tona wa kanki asiri ba ne kika tona abu ne faru to shikenan shikenan ya isa ya haƙuri me malam dije dai ba ta son wannan aikin dan Allah dan annabi a haƙura da aikin nan tunda dai ba dole bane ba kawai ta ce ba ta so shikenan ta zauna akan ba ta so ba wani abu kinga je ki ciki je ki ciki shikenan abin ta gida ma shi za ta yi a gidan nan je in dauki yarinya in sa ta cikin hanyar arziki ta ce ba ta suke ba dole mata kinti yarinya ba ta son aiki tunda dai aikin nan ba dole bane malam ba sai a hakura da shi ba malam arka sara fa ana duban bakin gatari maciyaci ko ina ka sashi ko a cikin tandun mai haka zai fita musu shi dan Allah malam ka daina wannan magana magana ce dai ta aiki ta ce ba ta son aiki dan Allah a hakura eh a ba wannan da ya kawo ni wurin ka ba baba da hannu ne ya kawo ni wajen ka ba malam mudi to faɗa abin da yake gaba da kai buɗe kunnen ka kaji abin da zan ga maka wallahi wallahi ɗanka yake yayi zuwa gidana me ya fara kuma me ya kashi gurin DJ wace je nemi DJ ce na neman ta da aure shi din me me aka yi aka yi aka sani to duk saboda wannan ka taho kake faɗa dole ya faɗa ba sani ba ko kai ne aka yi aka yi ka balle sani me kuke da shi kar fa ka manta ba kar ka manta mutum tuntuni ba asalin gona ba in za mu haɗa gona da mu da ku sai ba an samu kunya wurin tara tsakaninmu da mu da ku duk mu bashi a iyaka mun saki shi ne nace duk abin da ya kawo wannan usuli kuka fi mu ko kuma musulunci ka san wannan ka san wannan abubuwan duk da ka faɗa ba wanda ba mu haɗa ba amma dai tun da aka kafa ƙauyen nan kasan gidan mu ke neman ciko gidan amma zuwo ne ai zuwo ne zuwa ina wannan gona ku je ta fita mu yawa ko na ku ta ku eh, wani noma mana yake to bari in gaya ta tashi noma ke bari in gaya zuwa kuka yi bari in ga aka taru aka taru dan wannan ka zo ka ta da ma wuyan ka jijiya eh ka je ka rike yarka ni ma zan rike dana to eh. to tsada tsado Allah kar ka ce ban gaya maka ba zan gaya maka wallahi ran da duk ka sake shi ko daure shi kai ya tsinke ya zo nan ganda. guntun sasari a kafa ya zo kofar gidana wurin magana da DJ abinda duk ya same shi in kai ka sani cewa ni ne da abin da same shi ni ne to wuya na isa yanka in ba dole ba ma me zai sa kare ya ci ciyawa kila su fake sashi ya ci ciyawa yunwa dan eh. neman nan kai sai an ga mar ka je ka rike danka ka koma gida da butan ne ka dan ga ma gaskiya wallahi ba wai kare ci ciyawa ba ni kura daidai da ni da ita nake kaji kuma tsiyata ba cin yau ba na gobe ta karatu ne ku ta kura ma ba daidai da ni nake ganin ta gida? A lafiya Da duk kwana biyu lafiya kuwa dije ba ta zo ba. Eh gaskiya haka ne. Kamar insha Allah za a je a dubo ta. Eh to ya kamata dai saboda a je a duba ga ko lafiyar ta kalau. Allah da yanzu nan zai. To shi insha Allah. Na gode. kake da ne wajen kwana uku kenan sai ka sala kike daga bacci dazu dazu na kika gama kwara amai ba ki da lafiya ne ya shirban da kika al'ada ki la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun taɓa wani magana abin da shafi wani amma ka san da tana da juna biyu mene ban fahimci abin da kake ne ba fahimta ba to dj tana da ciki kai kai mata ciki ni malam da Allah sa yanzu na gano ka malam yanzu na gano ka wato kana so ka ɗora min abin da ban yi ba ka zo da shugaban ya sa ka yi mana dakata da Allah dakata da Allah asan su suka kawo saboda kuɗi ba kuɗi ai arziki ba hauka bane saboda kaga Allah ya mun arziki shine ka zo ka fake yarka kai mun tarkurbin kama to gashi nan kaɗi ba ka tafi ganin abin da ya kamata a yi kawai ba wani abu ne kawai shi sai dai sai dai azubar a zubar cikin a ina ganin yin haka mun saba fa Allah to zancen yaushe kin ga kin ga DJ ki shiru da bakin ki wannan ba magana ki ce kin ji ko to ta ci wani a me kike son ka faɗi haka dai zan samu mai daci banka mata ke ta sha gogo amma a gani na yin haka ai mun saba wa Allah a kama ni da laifi bi kenan na kisan kai da na wa Allah oh ni za ki kama da zancen banza a kama kin laifi biyu wai shi ke ban da malalata na kuca me ya kai ki kai me ya kai ki ba ya duk ludin da zai miki yake yadda ki ba kai ka ce komai ya ce amince ina magana kina faɗa ina faɗa ka gani ko ashe kai ka ce komai ya ce ta amince to gashi na ka amince ga abin da ta dawo mana aiki na ce ta yi ni kuma abin da dauka yaron da na ganshi kamar zai yi hali irin na uban shi mm, wannan ma aiki sai zo gari ne wata uku ba wanda sai yana dakin nan a zaune ashe matsiyacin yaro ne wannan yaro yan na da ashe yarki yau wata kika rike a ce ta shiga wannan hali ba ke ba zuwa unguwa to kai kuma fa za ka shiga cikin taro ne taron daurin aure da suna ya gare ka na kare da zuwa tunda dai abun kunya dai an riga an yi shi yanzu an kama ki da kaya Nasir, Hafizu, da aka yi ne? Ana bukatar supply ne? Ai, no need ai. Saboda yanzu haka magana da muke ma, kes ya riga ya mutu, an kashe kes ɗin. Kuma shi kanshi inspector din ma an masa transfer ya koma saboda Allah wallahi tallahi alhamdulillah zan iya koma gida haba ina ga ma hajiya ma kuma ta ce maka albishir ta shirya maka kyakkyawan karba wallahi shiga ciki Gita! Nan cikin kango kin duba? Yau. Ai nan ma mata. samu dije. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yarinya ai ta tona mana asiri. Ta tona kanta. Dije. To ina ma tsutsun da ja ruwa ai shi ruwa kan doka. Ai kai ka ja mana wannan tashin hankali. Muna zaman zaman lafiya. Dai ki ba. Kai dije. Dije. kin ga wannan lamarin Allah kaɗai sai inda ya yi ba wanda sai ina take ne 那哪儿？ ya ce mun ciki ne ta samu amma kuma cikin ya zai ne? Ya aka haka yarinya? Ni ɗan rubuce a gurin kawo fyaɗe a gaba. zauna da ke tsakani da Allah in kin rike mu amana mu za mu rike ki amana kin ji ko ya sunan ki sunan na jiji amma ana kira da jangala jangala to mu anan za mu rinka kiran ki Khadija kin ji ko kuma ki daina kokan ki yi shiru za mu zauna da ke tsakani da Allah ke ma in kin zauna da mu tsakani da Allah za mu rike ki amana kin ji ko yawwa ki daina kuka Allah ya kiyaye ka ji abin da ya fada ya jefa ni a cikin wani tashin hankali yanzu ka duk abin da ake baka sani ba ma ni ai maganganun da kake faɗan baki ɗaya ne ni ko kwanto ma nake yi a al'amarin wallahi na fi karfi in maka ƙarya a'a ba wai ƙarya ko wani abu ba ne ni ina nufin yaya za a yi ma haka ya faru ne ni tunanin da nake yi kenan to zama ƙarya ya faru mana abin da ya faru a haka kuma gashi mun neme ta mun ne mai ba bugunta ba mun ne mai ba bugunta ba to ja'irin nan duk yadda aka yi shi ya jefa ta a cikin mota ya sa ta a cikin kurumbu mota ya tafi da ita cikin birni amma wani al'amari ni ko ya bani ta ajibi to ya bani ta ajibi ga dan birni yaya ma za a yi a ce a haka ya faru wanda ya faka ba su yi ba eh kai kaga da muka da shi da ido da ido kaga tashin hankalin da muka yi yaro da miƙe ba din na zauna ba da zai ya kama wani irin hangurba a fuska na Abinda zan ce shine ubangiji Allah ya bayyana mana ko ne ne ko ba haka al'amarin ya zama haka sai dai mu da zuwa amma ni ba na tunanin wannan al'amarin Allah ta malam lami Allah ya bayyana mana abin da ke ciki ba gashi an fara bayyana mana ba na gani ka rika cewa mai kyau mana to Allah ya bayyana mana ne haka kawai ka za ka ga wani kawai Allah ya bayyana mana ka gonan ka kawai to ni to ka tafi ba abin da za ka yi mun ka kawai amma ka sanya ni cikin caji sosai ba da damuwa ni abin da za ka yi mani malam lami ko kishin kishin ka ji nashi don Allah to Allah bai sani kurin kai mana haka ka gama tafi abinka eh, hmm? za ka je ziyara ne hayin tafki hayin tafki ba za ni hayin tafkin nan ba yanzu oh, oh. kina gani da ruwa ya sai dai in bayan roro abinda aka ga an samu a roro wataƙil sai in ci wallahi mala akwai ka da sauya shawara yanzu nan da na haka sauya shawara kuma wani abu ne amma alai gobe kawo ina wuni ina wuni eh, eh, ina wuni an da lafiya ya na dawo kuma ya kamata ku rika murna ya zan ga ku mu hmm? hmm? hmm? kamata in ga kuna amma kuma na ga haba haba wani munna da ka kama hanya ka tafi a ce ka dawo kwatsam sai kuma ka turo mana yanzu me aka samu tukun abinda kai abinda ka je neman alheri ka je ko kuma ka dawo ka hanya ka dawo haka ina Mm-mm. Eh, mm. mm zai faru an riga an sa ya faru sai dai a yi haƙuri kudu amma kawo wace hujja ce za ta sa a bar saurayi ya keɓe da mace wace ba mu muharin masa ai babu hujja kai haƙuri an san ba a kyauta ba amma yanzu me ya mafita zan koma in je in yi ce za ka cikin birni ya za iya ka tantance mutum ɗaya a cikin birni ba zai ka gane ta

masu abin da bai taka kara kare masu mai da shi ya kare masu mai da allura ko magarma haka kuke amma dai kai ka manta da shi ka ba ga mutum baya na ne nan ka zauna ka ji ko ya ka da na ku ji ne mm-hmm. ka ga mutum mun hukunci ka ce mu ba mu isa ba mu ba ƴaƴan kowa ba mu da komai ba ma magana ne da ga ya da mun na ga ya mutum tilas ka sa kare ya cike ciyawa tilas wanda da damuna nake cikin kowane ƙwaro ya koma cikin ƙwaronsa da ka gama? ban gama to ka saboda haka yanzu wane ne ne mutunci tsakanina da kai to da aka ɗebo abin kunya kai ka ga tsaya malam mudi wallahi banki da kwaɗe ba ni da kai yanzu ai dama dama da ni da kai a nan gurin ka ji ko ni ba sa ka bane munafukai masu masu ba sa ganin tsaro sai sun tsinka masu tsaye kuma da baki zan ba wa kaina wahala tsaya ina kokowa da kai eh. itacen yin itacen mayu da yanzu mijin yadda ya kamata ya dinga wannan itacen ba kai ba mai an gama mai can ne an gama yi da mutane ana a je kusa kusa ana ana sa ido ana ganin abin da bai bai bai bai gano ka ba kada mutum banza gari a ci gaba da wahala ɗiban itace wallahi tallahi na haɗu da kai wallahi sai mun haɗu da ni da kai shege da ni kake zancen in dai ni ne to sai aka yaya sani da bakin sai gaya mace wani sani ta amma kuma da muka je gida sai muka tarata ba Allah kyauta ke tafi da fitin nan ya zaka ta ganshi ta buya ba ta son ta jawo dan uwanta ya ganta ta ganshi ha ba kawo yanzu duk shako da muka yi da kana tunanin cewa ta shiga wani hali har ta ganta ta ki kula ni a gaskiya dije ba za ta yi haka Allah sarki kowa ya san halin da yarinya nan take ciki sai Allah Allah dai ya dawo mana da ita lafiya ke da Allah Allah kan bayan nan kowa ya gani. cikin daɗi take na rinje da Allah ya daina cikin daɗi take shi yasa ta ga dan uwan ta buya ke wani magana da ce kaza kaza mu mun san a daɗi take yanzu ne da cewa bayan banyi na garin nan mm. dije ba ta samu kyakkyawar kulawa da ta samu kyakkyawar kulawa wallahi ba ta da hali ta shiga kwata-kwata jagorancin da aka mata ba mai kyau ba tun tana ƙanana da kai da ita kuna ƙanana kuɗa hannu sai a yanzu ne ka tabbata amma shi ke in Allah ya yarda duk inda kanwata take sai na nemo ta kuma shi wannan yaron Hafizu duk inda ya shiga a duniyar nan wallahi sai da ko mun nan shi ke zan nemo wani magani a ciki za ki kuma da kwantar da cikin kuma ka je ta shan alwashi kallon shan alwashi ina ta can banza ta dai wahalar da mu ba ta bari ka zauna kai min noman ba ni hankali na bai kwanta ba in na yi cikin gari a yi da ni ku diko baki san baiwar da Allah ya miki ba. Baiwa? Wace irin baiwa? Wayar suke miki ba sa so ki ji daɗin duniya. Ba sa so ki san meye duniyar ke da Dan Allah ka yi hakuri. Idan kika fita ki gawa mutane, ki tona wa kanki asiri wani kika tona. Allah mai sunanki. gaskiya son ki nake kuma ni ba zan iya yin shiru ba shi yasa na yi miki magana ban sani ba ko za ki amince da ni Allah ba komai wala ta amince to na gode to ya za in san gidanku nan dai ba ni sa wallahi yanzu ba na iya tafiya ko to shikenan ya baka mu je ci abincin nan ba wannan wace irin damuwa ce gaskiya gogo ba zan iya cin abincin nan ba ni famfan gaidi jangala ba ba zan samu nutsuwa ba hankali ya kwanta ina cin abinci insha Allah za a binta kaji kai dai kawai ka kokarta ka ci abinci insha Allah komai na ka zai dawo dai kai hakuri kaji ko kai dai ka ci abinci quest ba ba zai ce ba me kike bashi baki yana ce ba zai ce ba samu kai samu da kai da ka samu abinci kana ba za ka kawai mutum cikin damuwa ya kamata a ce kai ma nuna taka damuwar ko yanzu da ke aiki a bayan gida ya kama mani ne ba da ciki na mu da zaki huta ba ya ya zo ya zauna nan kina kina ba baki me ya damu shi me yake damar da shi jewa ban yi mamaki to kai haƙuri in Allah ya da zan gama gidanka kuma in Allah ya da duk inda kan wata take sai na ji na nemo ta amma ka kamanta nauyin amana da ke kanka yanzu ka tafi kai wurin zo nan kaga kai gane shi gane shi duk kuna kananan ku kuke kuke hannuna ba ba ba ku ba ku abin da dina ba ba ku gajiyar da ni ba amma ku zo kun ku kun ku kuna ni ra kake ga magana tun yan kananan su suka taso a hannuna sannan zai mana revolution kunya na zamani kaje na awan ba ba shi ba kike da kuma da kuma abinci kai kai mun daki kai mun abinci daki ni na hada da shi kai mun kaya ta na kai shi lafiya nan can ko na yanzu shi ya tafi birni wanda ya sani Allah sarki ya san to yanzu tunda magana ta riga ta yi nisa Khadija har za a je kuma gabata zan haɗa ki da ladi sai ta raka ki ku tafi. Kuma na gode ki kamar da Ashe gode Allah saka da alheri. kuma yara biyu abin da kan ba zan taɓa manta na gode ai ba komai ai wannan yi wa kai ne ni ma gashi nan ina da kama na san hallar ta shiga wata rana ko kuma dama ai tafiyar bai kamata ki ta ke kadai ba ya kamata a haɗa ki da wani ko wata ku tafi tare to shi kenan Allah ya kiyaye hanya sai kun dawo to Allah ya kiyaye sai kun dawo rayuwa kenan da ka gani yanzu ta dalilin wannan taimakon da muka mata wata rana ita ta zama wani abu sai ku ta tana So, Ladi, hmm? ina ganin za mu shiga gidan gonan babana. Mu dan huta kafin mu shige ƙauyen naku ko? Amma kuma ai Hajiya ba ta gaya mana ka. ladi ah. tun da ya ce a bar shi kawai a bar shi mu je haka ba kuma yin umarnin iyaye haba ladi ya kuke abu sai ka ce kananan yara dan hajiya bata ce mu je ba shikenan sai ku ce ba za mu je mu huta ba haba mai ba haka rayuwa yake ba ladi tun da ya ce a je kawai ki bar shi kawai amma kuma umarnin iyaye ba muna tare ba ko ko ba yanzu na je magana yanzu kuka zama yan gari ne da haƙuri kai ko ni ban ga abin da ya zafi da a ta za ka bar gari sani ba zan iya haƙuri da wannan al'amari ba kar ba ka manta ban da dije da kowa a duniyar nan kana ganin zan iya zama ba tare da ita ba haka ni dai a takaice na yanki zan tattara inawa inawa zan kuma in zauna in ta neman dije har lokacin da Allah zai sa na ganta shi kenan kuma ganta kusan ga dawa ƙauyen nan ni abin da ne ya na ga ya fi gara a zauna a ci gaba da addu'a har wannan abu Allah ya nuna inda ke haka ne muna kan addu'a amma wannan yaron su. ya ci amanata wallahi ido na idansa sai na ɗaukan sa kan shi ga da gidan gudun namu take yana da kyau ko so yanzu abin da za a yi tunda muna jin yunwa mu shiga da shi so saboda me kuma dije bayan mun ga magana a hanya ai wannan gurin yana tuna min da wani mummunan abu da ya faru a rayuwata ban gane me yake nufi kin taba zuwa nan wurin ne ni har kin sa gaba na faɗi wallahi Khadija ce na san ki gaba da baya. da Allah zo mu tafi to ni ce dama na zo da kai ne nan gurin domin a zama cin mutuncin da kai to to me zaki min kina da abin da zaki ne baki DJ! san yadda za su yi ba na ce ni zan kamo ka mu tafi da shi ƙyale shi ƙyale kar ku kashi